Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da kasancewa da mu a cikin shirinmu na wannan lokaci. Aisha Sula ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar Alhamis 12 ga watan Maris na shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi gasar filo da kanin labarai. jiya laraba hukumar lafiya ta duniya ta ayyana wato barkewar cutar annobar coronavirus a matsayin babbar annoba. haka kuma kasuwannin hannun jarin amurka sun kara yin kasa jiya laraba da damuwa ke karuwa kan yadda gwamnatin na duniya ke ɗaukar matakai game da cutar coronavirus mai saurin yaduwa jami'an amurka sun yi gargadin cewa lamarin tsaro a yankin ƙasashen sahel na afirka na ci gaba da tabarbarewa. to kanin labaran kenan kuka saurara A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar coronavirus a matsayin babbar annoba, shugaban Amurka ya dakatar da tafiye-tafiye zuwa Turai. Sati biyu kamar da suka wuce an ga ninkin ba ninkin kusan yaduwar wannan annobar ta kai kusan ninki goma sha uku akan yadda ake ganin ta sati biyu da suka wuce. To za kuma a ji cewa bayan da aka nada sababbin sarakunan masarautar Kano da Bichi 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani akan cire sarki Muhammadu Sanusi na biyu. tun farko da buhari ya kira ganduje da sarki ya ce kai kul ka da gajiya wani abu a yi sake magana ta abun nan ko na kyau tambawa da zai magana kan wani abu. to kamar yadda aka saba kowace alhamis muna nan tafi da shirin domin iyali amma kafin nan mu ji halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jiya laraba hukumar lafiya ta duniya ta ayyana barkewar cutar annobar coronavirus a matsayin babbar annoba yayin da kasashe goma sha hudu suka tabbatar da bullar cutar cikinsu. cikin makonni biyu da suka gabata yawan waɗanda suka kamu da cutar covid-19 bayan china ya ƙaru da ninki goma sha uku kuma yawan ƙasashen da cutar ta shiga ya ninka sau uku a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus je laraba tedros ya yi gargaɗin cewa har yanzu ba a ga komai ba tukunna inda WHO take matuƙar damuwa kan baki ɗaya yawan saurin yaɗuwar cutar da tsananinta. da kuma yawan halin ko oho. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa ƙasa jawabi a ofishinsa na Oval jiya Laraba, inda ya ayyana cewa wannan cuta ba za ta samu dama a kansu ba. Yana mai bayar da umarnin dakatar da dukkan wasu tafiye-tafiye daga Turai zuwa Amurka, wanda zai fara aiki daga ranar Juma'a, amma a wannan hanin bai shafi tafiya daga Birtaniya ba. haka kuma trump ya sanar da tallafin kuɗi ga ɗaiɗaikun mutane da kuma kamfanonin da wannan cuta ta shafa muna da ƙarin bayani bayan labaran kasuwannin hannayen jarin amurka sun ƙara yin ƙasa jiya laraba yayin da damuwa ke ƙaruwa kan yadda gwamnatocin ƙasashen duniya ke ɗaukar matakai game da cutar coronavirus mai saurin yaduwa wadda yanzu hukumar lafiya ta duniya who ta ayyana a matsayin wata babbar annoba. bayan da ta faɗi tun lokacin da aka buɗe ta kasuwar dow jones da sp 500 sun faɗi da kashi uku cikin ɗari yayin da kasuwar nasdaq ta yi ƙasa da kusan kashi biyu da shida cikin ɗari kasuwannin hannun jari a faɗin duniya sun tashi ne da sakamako daban-daban inda kasuwanni a asiya suka faɗi amma na turai sun ɗan nuna akasin haka. wasu amurka biyu da wani ma'aikacin haɗin gwiwa sun rasa rayukansu kuma wasu sama da dozin sun raunata bayan da wasu rokoki suka afka wani sansanin soja da ke arewa da birnin bagdad a cewar jami'an amurka da na iraki harin wasu 'yan bindiga ne suka kai shi da wata babbar mota domin harba rokoki a kan sansanin taji wani jami'in amurka ya faɗawa wannan gidan rediyon cewa babban motar ta harba kusan rokoki talatin inda goma sha uku wato goma sha takwas daga cikinsu suka afka wasan sansanin mai magana da yawun cibiyar gudanar da sojojin amurka captain bill arban ya tabbatarwa da voa cewa sojojin amurka biyu hada da wani sojan rundunar haɗaka da amurka ke jagoranta sun mutu haka kuma rahotannin kafafen labarai na cewa soja na uku ya fito ne daga birtaniya an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ƙarin labaran kafin nan bar mu taɓo nan amurka inda bayan da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana cutar coronavirus a matsayin babbar annoba shi kuma shugaban amurka donald trump ya ɗau matakin shelar dakatar da tafiye-tafiye zuwa turai inda al'amarin ke daɗa muni kan haka ne abokin aikinmu ibrahim kalmasi garba ya tuntubi wani likita mai suna dr sa'ad mumuni don jin ko menene alfanun yawan takaita zirga-zirga da ake ta yi a halin da ake ciki game da cutar sai ya ce matakila kafin in ci gaba da bayani kaɗan taɓo abu mai amfani na ayyana cewa wannan annoba ta zama kamar ta gauraya duniya. Mm. Abin da nake so a masu sauraron su fahimta shine a sati biyu kamar da suka wuce an ga ninkin ba ninkin kusan yaduwar wannan annobar ta kai kusan ninki goma sha uku akan yadda ake ganin ta sati biyu da suka wuce mm. sannan kuma ta ninka ya kai so uku a kasashen da wannan cuta ta bayyana a gare su hmm. sannan yanzu haka a duniya akwai kusan mutane kusan dubu ɗari da ashirin da suka kamu daga wannan cutar a kasashe kusan kasashe ɗari da goma sha hudu hmm. mutane fiye da dubu hudu yanzu haka sun rasa rayukansu game da wannan cutar hmm. amma abin da ya kamata a fahimta shi shine ba duk kasashen duniya ba ne suka samu bulla wannan cutar a yanzu haka akwai kamar kimanin kasashe tamanin da ɗaya wanda ba su samu alamun barna wannan cutar ba mm. sannan kuma kusan kamar kasashe hamsin da bakwai ne kawai suke da bular cutar nan da ta shafi kamar mutane goma ko kasa da haka mm. kuma kusan fiye da kashi casa'in na wanda suke kamu da wannan cutar suna kasashe guda hudu ne a duniya wanda ya hada da kasar china wato sin da kuma kasar korea ta kudu da iran da kuma italy mm. abin da ya kamata a fahimta shine ayyana wannan doka ta ɓaci ko kuma bayanin da hukumar kula da lafiya ta duniya wanda aka fi sani da WHO ta yi shine yana nuna cewa wannan shine mataki na kululuwa. Hmm. na yadda za a bayyana zafin wannan cutar da ta samu a duniya. Hmm. Amma hakan ba yana nufin cewa wai kasashen duniya kowa su yi sa a gwiwa shikenan ka ce ai shi kenan al'amari ya lalace babu abin da za mu iya yi a'a wata dama ce da kasashe za su farfado mm-hmm. kuma tabbatar cewa sun yi shirin gaggawa na cewa da fata muke yi ba amma alamu yana nuna cewa abin zai karu fiye da halin da ake ciki yanzu saboda haka abu mahimmanci shine kasashe su shirya tabbatar cewa ma'aikatan su an ba su kwarewa ta musamman kuma an ba su kariya ta yadda su ba za su kamu da wannan cutan ba. Hmm. Don kuma batunka na cewa abin da ya faru a Amurka na shugaban kasa da ya wuce awa biyu ko uku da suka wuce ba hmm. wanda ya ayyana cewa yanzu jirage da suke fitowa daga nahiyar turai ba kowa ba ne za a hana mutane shigowa. Hmm. Muna sauraron karin bayani da waye da waye ba su daina shigowa ba amma dai akwai wannan bayanin na cewa mata matafiya daga nahiyar turai za su daina shigowa amurka saboda a samu damar shawo kan wannan annobar da ta samu a duniya gaba daya ba bayanin majalisar ɗinkin duniya ba ne ni a tunani na ya sa shugaban ƙasar amurka ya ɗauki wannan mataki mm. a'a yanda annobar take kara yaduwa kamar wutar daji a amurka shine abin da ya fi daga hankali hmm. a sati a wancan satin da ya wuce kamar sati guda da ya wuce kusan misalin mutane goma sha biyar ne kawai bayani ya nuna cewa sun kamu da wannan cuta a amurka hmm. amma wajen sati guda yanzu haka muna da wajen kimanin mutane dubu ɗaya da dari biyu ko a ce fiye da dubu ɗaya da dari biyu da aka tabbatar sun kamu da wannan cutar hmm. kuma a wani bangare na birnin new york akwai wani dan birni da aka riga ko in ce unguwa da aka riga aka killace ba shiga ba fita hmm. saboda a samu a shawo kan wani al'amari hmm. To, Dr. Sa'ad Momini kenan a tattaunawarsu da Ibrahim Ka'almasi. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kawo muku ɗaya rahoton ga Sarfilo Hashim. jami'an amurka sun yi gargaɗin cewa lamarin tsaro a yankin ƙasashen sahel na afirka na ci gaba da tabarbarewa. hare-haren ta'addanci da wasu masu tsaron ra'ayi ke ikirarin kaiwa kan fararen hula da sojoji na ci gaba da karuwa a ƙasashen burkina faso da mali da kuma niger dukkaninsu ƙasashen uku suna yankin sahel ne Shi dai Sahel wani yanki ne da ya hada da yankin kudu da hamadar Sahara da ya hada da kasashe goma daga Senegal da ke yamma zuwa kasar etire da ke gabas. A shekarar 2019 sama da fararen hula 2000 aka kashe ta hanyar fada da tashin hankali a yankin. Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont ta Amurka ya faɗi jiya laraba cewa zai ci gaba da yakin neman zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat duk da cewa ya tabbatar da cewa yana daɗa rasa masu kaɗa ƙuri'a waɗanda ke daɗa komawa ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Kan tambayar da ake ta cewa wane ne daga cikinsu ake ganin zai iya kayar da shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. abu ne karara wannan ba rana bace mai kyau ga kamfen ɗina a cewar sanders kan zaben fidda ɗan takara na jihohi shida da aka yi ranar talata wanda hudu daga cikin jihohin badin ya lashe ciki har jihar michigan mai wakilan delegate mai yawa da kuma ke zaman cibiyar kera motoci a amurka sanders wanda ke ayyana kansa a matsayin mai ra'ayin gurguzu ya ce yana jiran lokaci da zai yi muhawara da Biden wannan shirin kano na uku da yake neman tsayawa takarar shugaban ƙasa cikin shekaru talatin. To a gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bari mu tafi Najeriya. Bayan da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya miƙa wa sababbin sarakunan masarautar Kano da bichi takardun kama aiki a wani biki a fadar gwamnatin Kano, kamar yadda wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana tun farko. 'Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani a kan cire sarki Muhammadu Sanusi na biyu ga abin da wakilinmu Umar Faruk Musa ya haɗa mana. bayan da sabon sarkin kano mai martaba alhaji aminu ado bayero ya gana da shugaba muhammadu buhari a fada gwamnati bayan da aka rantsa da shi a sabon sarkin kano wasu 'yan kasa na ci gaba da yin cece kuce cewa shugaba buhari bai taka rawar da ya kamata ya taka domin ya hana korar muhammadu sanusi na biyu a matsayin sarkin kano da gwamna ganduje ya yi ba amma a fili da na yi da malam garba shehu kakaki a fada gwamnatin kasar najeriya ya musanta waɗannan raɗe-raɗin ko kuma jita-jita yana cewa shugaba muhammadu buhari ya ɗauki duk matakan da ya kamata domin a yi sulhu ba tare da a yi nasara ba kuma daɗin daɗawa akwai ƙarfi na dokokin ƙasa da dole a yi masu biyayya shugaban ƙasa shi na da ƙarfi gwargwadon ƙarfinsa bai kai ga na hana gwamnan jiha yin abun da ya ga dokar ƙasa ta ba shi damar ya yi ba kamar yadda yake bayyana mun a fira da na yi da shi inda yake cewa. to idan wanda suke wannan zargi suna zaton shugaban buhari zai amfani da karfin ofishinsa ya hana wannan ba shi da hurumi a doka da tsari amma idan ana nufin sa baki dan a kawo daidaito tsakanin su sarki da gwamna ai ba aka fara cewa za a cire shi ba me ya faru a baya din ai an sa baki aka ce a haka da aka fasa abun nan ta sake tasowa kowa ya san lokacin da aka kafa wannan kwamiti na gwamnoni guda biyar da gwamna Ekiti shugabanta shugaba Muhammadu Buhari ya yi sa amma an ga sabon sarkin har ya gana da shugaba Buhari jiya ba ganin kamar shugaba Buhari ya yi murna ma kamar bai nuna damuwa cewa nan take har ya karbi sabon sarkin ba? Shi ma sarkin da aka tuɓe shi na tabbatar maka ban yi zato akwai wani basaraki a Najeriya da aka ba shi damar ganin shugaba Buhari irin nasa ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya Alhaji Muhammad Lawal Kaugama ya bayyana min afiyar da na yi da shi cewa 'yan kan sun sa ido cewa domin ƙarfi da kima darajar shugaba Muhammadu Buhari zai iya hana wannan korar inda ya yi abin da ya kamata kamar yadda yake cewa tun farko da buhari ya kira ganduje da sarki ya ce kai kul ka daga ji abun ya a yin sake magana ta abun nan to wannan kyau tan bawan zai magana akan wani abu shi kan buhari ai shi uban kowa ne mai ai tsarin mulki ai ina ganin buhari ma kamar yaukar tsarin mulki ma ke kan ni a tunanin ba to amma akwai malam garba shehu yana ganin cewa har kwamiti aka na gwamnoni domin a je a yi matsala. kuma irin wannan yunkurin ba shine na farko ba an taba yi a baya ai kaga kamar wani bai ji magana ba shi yasa abun ya kawo wannan lokacin eh a kowane din ma ai har yanzu ba a ce Buhari ya kira su yayi magana a kansu ba har yanzu ba mu ji an ce Buhari ya zauna da da sarki ya ce me hada ku ba ballantana ko ya ce to kai ka guri ko kai ka guri ko duka zance ya wuce Muhammad Lawal ka Kagama kenan a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja nigeria. To al'ummar da magaran da ke jamhuriyar Nijar su ma ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakinsu saboda dangantakar masarautar Kano da tasu. sunana alhaji umar dangote yake nan jihar da magaram ya taba ɗanɗana irin rishin daɗin wannan abin da ya faru a kano saboda nan da magaram da aka yi mun jima muna jira daɗin abin wannan wallahi wallahi abin da ya faru a kano duk wanda yake ya san menene yake zamantakewa ta rayuwa musamman yana shiga najeriya yana huta abin nan ba zai daɗi ba ko da ke bai bamu ba mamaki dama tun harko ma akwai shi lakabin da ake musu ko da tsiya ko da tsiya tsiya sun kwaci mulki wannan kuma abu ne wanda gwamnati tana ji tana gani ita ta assasa shi hali kai ga wannan matsayin sunana isu ifono gabanin da zan waɗi shi dai duka dai wannan abin dai kadara ne daga Allah ko ba haka ba bakin Allah abin da ayyanar eh, ni ne Alhaji Umar Isa president na kwansai de sash na Zandar to ra'ayi kun san duka abu da abin da ya samu musulmi dan uwanka ya kamata ka yi kokari ka yi aniya yin bakin ciki da shi dan yana dan uwanka musulmi kuma gashi makwabci ne kuma to Allah ya kyauta wannan shiri na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a kodayaushe kuke bukata za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu lokaci ya yi da za ku saurari alheri a cikin shirin tana domin iyali ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A yau, shirin domin iyali ya yada zango a jihar Delta inda aka sami wani lamari da ya kama da wanda muka gabatar makonnin baya da ya shafi dangantakar mahaifi da yarsa. A nan, an samu mahaifin da laifin lalata yarsa da ya rika yin lalata da ita tun tana da shekaru goma har ta kai ga ɗaukar ciki da ta kai shekaru goma sha biyar. Ya kuma sa aka zubar da cikin kafin asirinsa ya tunu aka kai shi kotu aka kuma yanke mashi hukuncin ɗauri. wanda har a lokacin kawo muku wannan labari yana nan a kurkuku. To sai dai labarin bai tsaya nan ba domin bisa ga bayanai matarsa uwar yayin nan da mahaifin nata ya lalata ta samu kanta a cikin wani halin kakanika yi bisa ga labarin da shirin domin iyali ya samu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu a yankin alfansu okorigwe ya haɗa mana. yanzu haka ana gab da korar wata mata mai suna grace eze daga ƙauyensu na okwe da ke asaba babban birnin jihar delta kudu maso kudancin najeriya bayan ta fallasa cewa mijinta ya yi wa 'yarsu da ke ƙasa da shekaru goma sha biyar fyaɗe wato shugabannin wannan ƙauyen sun umarci malama grace eze da ta kawo naira dubu goma da jerin wasu abubuwa daban-daban ciki har da akuya da busuru da kwalaben barasa iri-iri da kwalaben lemon malt da kuma goro don tsarkake ƙauyen ko kuma a kore ta daga ƙauyen. A shekarar da ta gabata ne 'yan sanda suka kama mijinta, Mr. Michael Eze bisa zargin ya yi wa 'yarsa fyaɗe, wanda ya fara mata tun tana shekara goma da haihuwa. Daga bisani, mahaifinta Michael Eze ya tilasta mata zubar da ciki a lokacin da aka gano cewa tana da juna biyu sanadiyar fyaɗen da ya shayi mata. yanzu dai michael eze yana gidan yari yana jiran hukumomi su yanke hukunci akan wannan abin kyamar da ake zarginsa da aikatawa yayin da kuma shugabannin ƙauyensu sun nace da dole sai matarsa ta ɗauki nauyin tsarkake ƙauyen don laifin da shi ya aikata to da yake wannan mummunan lamarin da ya auku wani abu ne da ya shafi al'adar kabilar ibo na samu zantawa da wasu dattawa masana kan al'adun gargajiya na ibo don gano ko bisa al'ada ya dace al'ummar garin okwe su kori wannan matan daga garin chief justin onoha wani malami ne a sashen nazarin zamantakewa da halayyar dan adam a jami'ar jihar abia kuma ya yi alawadaran wannan matakin inda ya kara da cewa Roka wani kwesịrị kwala na libo. n'ihi na Omer Rala, munye ya enweghị ihe ọwụla gbasara ya dịka ọ dị ekwesịrị inye nwunye ya ihe nrite n'ihi na ya nwa onye hụrụ ya n'itiwe mkpu ihe arụ dị ya na-eme ọwa arụ nyere obodo ahụ ịta nwaanyị ahụhụ na o kwuru eziokwu ya ce mutumin ne ya kamata ya tsarkake ƙauyen bisa al'adar igbo saboda ya aikata mummunan laifi ba abin da ya shafi matarsa da wannan ya kamata a yabawa matar saboda ita ce ta gano wannan al'amarin kuma ta fallasa shi abin haushi ne a ce za a hukunta matar saboda ta bayyana abin da ke tafiya kuma korarta daga garin na nuni da cewa su ma mai yiwuwa suna wa 'ya'yansu mata abin da ake zargin michael da aikatawa so suke nan gaba mata su kauda ido idan irin wannan abin ya faru san bai dace a hukunta wannan matar ba saboda bata aikata wani laifi ba ina kira ga al'ummar garin da su bar matar su hukunta mijinta bisa rashin mutuncin da ya aikata ya kamata kuma a nemi hanyar da za a farfado da rayuwar ita wannan yarinya da ke cikin rudani da azaba a halin yanzu wannan ra'ayin da ya zo kusan daidai da na chief polinus okoro wanda ya bayyana cewa duk otu siri do nwaanyị a ekwesịghị ịchụpụ ya maka na mgbe ihe a na-aga ọ na-etikwe mkpu na-akọsara ndị mmadụ si na lekwa ihe na-aga onwe onye kwuru okwu eruzie ugbu a ọ dị otu a a bụrụzi ya ka a ya ga ya ce a yadda abin yake bai kamata a kori wannan matar daga ƙauyensu ba saboda lokacin da wannan abin ke gudana tana ihu tana ƙorafi amma ba a ɗauki mataki ba yanzu sai gashi ba ta ci buzu ba amma ana so ta yi aman gashi san wannan bai dace ba da ta yi shiru da zan ce tana da hannu a ciki amma ta wanke kanta daga duk wani zargi bai kamata a kore ta ba kuma bai kamata ta ɗauki alhakin tsarkake ƙauyen ba mijinta ne laifi kuma ta fallasa shi amma ba ɗauki mataki ba saboda haka me yasa za ta sha wahala akan laifin da bata aikata ba ya kamata su ma 'yan ƙauyen a bincike su saboda ina ganin su ma suna aikata irin wannan laifin sai dai a nasa ra'ayin chief ikonye beke na ganin ya dace a kori matar ihe a mere ọwa arụ n'ikọta omenala ọbụla nwere ihe eji akwa ya ya ụlọ emezi ihe ahụ ndị obere tupu ya ha emeghị ihe ọjọọ ya ce wannan abin da ya faru abin takaici ne da kuma abin kyama saboda wannan ya al'adar mu. idan ta ki kawo abubuwan da za a tsarkake garin da su kuma sai aka kore ta ba na ganin wani laifi a nan ya kamata ta ba da haɗin kai ta kai abubuwan da aka umurce ta ta kai don tsarkake garin saboda duk abin da ya shafi mijinta ya shafe ta ya kamata ta kai musu duk waɗannan abubuwan da aka ce ta kai ko kuma su fore ta mr gwamnishu harrison wani ɗan gwagwar mayar rajin kare hakkin bil'adama ne kuma ƙungiyarsa ta behind bars rights foundation ce ta shigar da ƙara a wajen hukuma a wata hirar da na yi da shi ya faɗi yadda wannan lamarin ya auku da kuma matakin da kungiyar za ta ɗauka idan shugabannin garin Okwe ba su janye hukuncin korar malama Grace Eze daga garin ba. February last year, so our team went for a school awareness program on sexual abuse um, Ukwe, Miss Secondary School. So Little was able to tell us what transpired, how the father was sleeping with her, she gave her something to drink, after drinking she would sleep off. So we now took the girl, the treatment, and took her to the police station where they took her to the hospital for medical examination. Ya ce am watan mun je makarantar sakandaren garin don faɗakar da ɗalibai kan lalata da yara. a nan ne wannan yaniya ta gaya mana yadda mahaifinta ke bugar da ita yana lalata da ita daga nan sai muka kai ta ofishin 'yan sanda kuma daga can suka kai ta asibiti don duba lafiyarta daga can ne aka gano yadda aka kai ta wani asibiti a asaba inda ta zubar da cikin bisa wannan ne 'yan sanda suka kama mahaifinta kuma ya amince da aikata mummunar laifin a lokacin da abin ya faru mahaifiyarta ta kai kara wajen 'yan uwan mijinta amma ba su ɗauki wani mataki ba a kan baton an dai gurfanar da mijinta michael a kotu daga can kuma sai aka kai shi wani gidan yari da ke garin ogwashi uku makonni biyu da suka gabata ne mahaifiyar yaniyar ta kira mu ta shaida mana cewa shugabannin ƙauyen sun ba ta macin cewa ta bayyana a gabansu ta ka kuɗi da wasu abubuwan da za a tsarkake garin da su bisa laifin da mijinta ya aikata ta ce sun kara da cewa idan bata kawo abubuwan ba za su kore ta daga garin daga nan sai na ruga garin su don ganin shugabannin nasu amma ba su saurare ni ba kuma saboda haka ne lauyanmu ya rubuta musu wasiƙa mai cewa ba su da ikon korarta daga garin saboda yin hakan ya keta hakkinta mun ƙara da cewa idan har suna so a tsarkake garin nasu to fa sai sun je sun nemo 'yan uwan mijin grace ba grace ba saboda bai kamata a hukunta ta don laifin mijinta ba wannan shine matsayin namu kuma idan suka kore ta za mu ɗauki mataki da lauyoyinmu a kan al'ummar garin alphonsus okorigwe muryar amurka daga owerri Najeriya. to sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin iyali domin jin yadda ta kaya Yanzu a madadin wakilinmu Okoro Igwe da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet kam idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke to a gaida alheri grace abdu to kafin mu karkare shirin ga sarfilu ya dawo da labarai amma a takaice To a takaice jiya laraba hukumar lafiya ta duniya ta ayyana barkewar cutar coronavirus a matsayin babbar annoba yayin da kasashe goma sha hudu suka tabbatar da bullar cutar cikinsu. Cikin makonni biyu da suka gabata yawan waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 bayan China ya ƙaru da ninki goma sha uku kuma yawan kasashen da cutar ta shiga ya ninka sau uku a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO wato Tedros Adhanom Ghebreyesus jiya laraba. kasuwannin hannun jarin amurka sun ƙara yin ƙasa jiya laraba yayin da damuwa ke ƙaruwa kan yadda gwamnatocin ƙasashen duniya ke ɗaukar matakai game da cutar coronavirus mai saurin yaduwa wadda yanzu hukumar lafiya ta duniya who ta ayyana a matsayin babbar annoba wasu amurka biyu da wani ma'aikacin haɗin gwiwa sun rasa rayukansu kuma wasu sama da dozin sun raunata bayan da wasu rokoki suka afka wani sansanin soja da ke arewa da birnin bagdad jami'an amurka sun yi gargaɗi cewa lamarin tsaro a yankin ƙasashen sahel na afirka na ci gaba da taɓarɓarewa hare-haren ta'addanci da wasu masu tsauran ra'ayi ke ikirarin kaiwa kan fararen hula da sojoji na ci gaba da ƙaruwa ƙasashen burkina faso da mali da kuma nijar dukkaninsu ƙasashen uku suna yankin sahel ne. shi da yankin wato shi dai sahel wani yanki ne da ya hada da yankin kudu da hamadar sahara da ya hada da kasashe goma daga senegal da ke yamma zuwa kasar eritrea da ke gabas sanata bani sun na jihar baman ta amurka ya faɗi jiya laraba cewa zai ci gaba da yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar demokarat duk da cewa ya tabbatar da cewa yana daɗa rasa masu kaɗa ƙuri'a waɗanda ke komawa ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden To kafin mu karkare shirin muna taya Alhaji Babangida Ahmed murnan auren yarsa Nafisatu Garba wanda za a yi ranar Asabar a gidan mukaddashin kwamishinan 'yan sanda Garba Aliyu Karaji da ke kusa da masallacin Juma'a unguwar Nasarawa a Kwantagora. Allah sanya alheri. To da haka muka zo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma mun sake shigowa da hantsi insha Allahu karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto labarai kuma ya taya na gabatar da shirin da Chubahiro Done da ya hada shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci Daryl Smith. Aisha Tisle ce ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Ma'asalam. sadarwa a